Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa iyayen ɗaliban makarantar Chibok da har yanzu ke hannun mayakan Boko Haram na ci gaba da jan hankalin hukumomi a Najeriya akan halin da suke ciki. Yara mu duka an kwashe, wa'ansu 'yan uwana mm, jini eh, ili VP nan ya kashe saboda tunani yaro babu. Muna zuwa villa kowane lokaci da macin cewa muna nema 'yan matanmu. wani lokaci ma muna zuwa kawai mu taya ranar ya dame mu wayansu suna faduwa kawai mu koma da yiwa mu kawai mu suke zuwa gida. To muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji rahoto akan abu na gaba da shugabannin Najeriya ya kamata su mai da hankali a kai tunda an kammala zaɓuka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan me shugabannin Najeriya a kowane mataki ya kamata su mai da hankali a kai don ciyar da ƙasar gaba tunda yanzu dai an kammala zaɓe. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Rasha dole ne ta fita daga Venezuela bayan da sojojin kasar Rasha suka shiga kasar. Trump ya bayyana cewa babu matakin da ba za a iya ɗauka ba yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a yau Laraba game da ko Amurka za ta yi amfani da ƙarfin soja wajen tilasta wa Rasha ficewa daga ƙasar Venezuela. Trump ya ƙara da cewa ƙasar Rasha ta san da matsaya Amurka a kan wannan batu. Trump ya bayyana haka ne a taron manema labarai a fadar White House yayin da yake tare da Fabiana Rosales matar shugaban kasar Venezuela da kuma shugaban rikon kwarya Wenwedo. Shafin abota na Facebook ya sanar da cewa yana hana yabo goyon baya da kuma wakiltar turawa masu kyamar bakar fata a shafinsa da kuma na Instagram wanda ya mallaka. Kamfanin ya sanar a yau Laraba a shafin yanar gizo yana cewa a bayyane yake cewa waɗannan ra'ayoyin suna da nasaba sosai da ƙungiyoyin ƙiyayya kuma ba su da wani wuri a shafukanmu. Sanarwar ta Facebook ta ce, kamfanin ya daɗe yana hana maganganun tsana da ba'a da kuma nuna ƙabilanci ko bambancin addini. ko da yake facebook yana da yana ba turawa masu ra'ayin kishin ƙasa izinin bayyana ra'ayoyinsu domin sun bambanta da masu ra'ayin wariyar launin fata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin kasar mozambique da hukumomin agaji na ƙasa da ƙasa suna ƙoƙarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka ɓace sakamakon wata mummunar iska. Da a yanzu haka ƙasar Mozambique na fuskantar sabon ɓarkewar cutar kwalara. Babban jami'in kiwon lafiya Usaini Isa ya shaida manema labarai a yau Laraba cewa an samu mutane biyar da suka kamu da cututtuka da suka shafi gurɓacewar ruwa a wani yanki na birnin Biyara. inda guguwar ta fi barna lokacin da guguwar ta lalata garin mozambique malawi da zimbabwe a makon da ya gabata iskar mai karfi ta lalata kayan gine-gine a garin ciki har da hanyoyin ruwa da tsarin samar da ruwa mai tsabta ma'aikatan kiwon lafiya suna fama da yawaitar mutane da suke fama da barkewar cutar hukumar kiwon lafiya ta duniya who a takaice ta ce ana kyautata zaton za a ta ce ana kyautata zaton za a kai maganin rigakafin cutar kwalara dubu tara a cikin yankin a wannan mako sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce a ranar talatar da ta gabata al'ummomin ƙasa da ƙasa na buƙatar gaggawan tallafin kuɗi don taimakawa ƙasashe uku na kudancin afirka wanda mummuna iskar ta afkawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro a Najeriya. Kusan shekaru biyar kenan da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace ɗaliban makarantar Chibok sama da 200 a arewa maso gabashin ƙasar. An iya ceto wasu da dama, wasu sun hallaka, wasu kuma har yanzu suna hannun mayakan. Iyayen ɗaliban da ƙungiyoyin fafutuka a ƙasar na ci gaba da jan hankalin gwamnatin Najeriya akan ceto 'ya'yansu da duk sauran waɗanda ke hannun mayakan. Ga fassarar wannan rahoton na Timothy Obiezu daga birnin tarayya Abuja. har yanzu sama da 'yan mata ɗari ne suka kasance tsare bayan shekaru biyar da 'yan ƙungiyar ta'addanci ta boko haram suka sace su daga makarantar su shugaba muhammadu buhari ya yi alkawarin cewa ceto su na ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da zai mai da hankali a kansu wasu daga cikin su an sake su amma wata ƙungiyar fafutuka ta ce gwamnatin shugaba buhari ta fi mai da hankali wajen tattalin arzikin kasar inda ta manta da 'yan matan da aka yi garkuwa da su Charity Job ta ce rabanta da ganin yarta tun safiyar 14 ga watan afrilu shekarar 2014 da ta bar diyarta a makarantar Chibok. Awana na ɗaya daga cikin 'yan mata 276 da 'yan Boko Haram suka sace. Tashin hankali nan yana zuwa da yana zuwa bai zuwa da kusa da mu ba. kafin mu ji muna nan muna nan kwanci hankali kafin mu ji ran daya duka an kwashe yaran makaranta duka da nawa a ciki duka da na yan uwana yaran mu duka an kwashe kullum wa'ansu yan uwana mm, jini eh, ile vp nan ya kashe saboda tunani yaro babu mun da ka gani mu ana buka rage vp bai kashe mu ba kuma har yanzu 'yan mata 112 suna tsare Wannan garkuwa da 'yan matan da aka yi a shekarar 2014 ya ja hankalin daukacin duniya inda har ya zama sanadiyar da aka kirkiro wata kungiyar 'ya'yata lamari mai suna Bring Back Our Girls wato a turance a dawo mana da 'yan matanmu. Har yanzu shekaru biyar kenan iyaye kamar su Charity na fatan saduwa da 'ya'yansu wata rana. Muna zuwa villa kowane lokaci da mashin cewa muna neman 'yan matanmu wani lokaci ma muna zuwa kawai mu tsaya ranar ya dame mu wayansu suna fadiwa kawai mu koma da yiwa mu kawai mu suke zuwa gida. Malam Sule Kwari ya ce muna zuwa akai-akai domin neman 'ya'yan mu tun daga safe har zuwa yamma wasu har su ma suke saboda tsananin zafi. Amma kungiyar fafutuka ta Bring Back Our Girl tana zargin gwamnati da rashin bada himma wajen ganin an kwato sauran 'yan matan. a wani zanga-zanga da suka yi gafani yanga shugaban kungiyar sun ce ba za su zuba wa gwamnati ido ba har sai gwamnati ta yi wani abu since the 106 uh, chibok girls are released we are not had anything from the uh, from federal government. Suna cewa tun bayan da aka saki 'yan mata 106 ba mu ƙara jin komai ba daga gwamnati. Don haka ne dole gwamnati ta tsaya a kan matsayinta. gwamnatin ta tabbatar da sakin 'yan mata 21 a oktoba shekarar 2016 da kuma ƙarin wasu 'yan mata da 82 a watan mayu shekarar 2017 alkasim abdulkadir mai magana da yawon fadar shugaban ƙasa akan harkokin arewa maso gabashin najeriya ya ce har yanzu gwamnati na ƙoƙarin neman hanyar sakin 'yan matan I'm sure very soon we'll reach a middle ground where some of the abductees will be released to their families. Malam Abdulkadir ya ce, na tabbatar da cewa nan ba da dadewa ba za mu cimma matsaya inda za a saki sauran 'yan matan. A shekarar 2015 lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake yakin neman zaben shugaban kasa ya ɗauki alkawarin kwato 'yan mata da duk jama'ar da ke hannun 'yan ta'addan Boko Haram. amma masana sun ce yanzu ya fi mai da hankali ne akan tattalin arzikin kasar. A zagayewar shekaru biyar da sace 'yan matan ƙungiyoyin fafutuka kamar su Bring Back Our Girls na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya tuna da alkawarin nasa na ceto 'yan matan kuma ya maida wa abin matukar mahimmanci da cancanta. Madalla a gaida Daula Salim da ta fassara wannan rahoton. Yanzu kuma sai batun siyasar Najeriya. Za a iya cewa an kammala dukan zaɓuka ƙasar in ba kamar a jihohin Adamawa da Rivers ba. Yanzu abin da 'yan ƙasar suka zaba ido su gani shine abin da sabbin zababbun shugabanni da kuma waɗanda suka zarce za su yi domin ciyar da al'ummar su gaba da kuma Najeriya baki ɗaya. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana wannan rahoton. yanzu dai masu zaɓe ko al'ummar najeriya sun mai da hankali ne kan cika alkawarin kamfen ga waɗanda suka lashe zaɓe a tarayya da jihohi in ka ɗaya batun ƙararrakin ƙalubalantar zaben a kotu ga shugaba buhari da ya samu tazarce karo na biyu na alwashin cika alkawarin mataki na gaba next level da aka yi haɗa da buɗe gwamnatinsa don ba wa ɓangarori damar ba da gudumawa shugaban hukumar hana fasa kwabri kanar hamid ali mai ritaya ya jaddada hakan shugabancin mu na haɗin kai ne muna so mu tafi da kowa don saboda mu sami ci gaba a ƙasar nan saboda haka ba batun bambanci ba ne kuma da kace wai wai ko an sami rabo rabon kai a wannan tafiyan da aka yi banga banga wani rabon kai ba da ya bayyana babbar jam'iyyar adawa da ta kai kara don kalubalanta sakamakon zaben ta ce tana sa ran amshi madafun iko daga hukuncin kotu don sauya apc da ta ce na alkawari ba gani a ƙasa sanata umar tsauri shine babban sakataren jam'iyyar pdp kuma ya faɗi muradin na jam'iyyar tasu an kawo hujja allah ba a zalumi ba ne duk abin da kake yi allah na kallo akwai lokacin da allah zai gwada maka iyakarka duk duniya muke so sani cewa wannan abun da jam'iyyar apc da gwamnatin apc ke yi kowa ya san ba daidai ba ne fatan mu kara a bi kadi duk irin hanyar da za a bi ta shari'a a bi a gane wa ya ci zaɓe a yanke hukunci wanda ya ci zaɓe a ba shi dama ya kasance shi ne shugaban ƙasar najeriya ko buhari ko atiku dr abubakar kare na cibiyar demokuraɗiyya ya bayyana irin kalubalen da ke fuskantar gwamnatin buhari da akan yada har da rashin cimma nasara ta zahiri a yaƙi da cin hanci yanzu mutane suna tararradi zuwa daga gari zuwa gari kuma wannan matsala ce da ta shafi kowa da kowa idan ake magana da cin hanci da rashawa duk da yake wannan gwamnati tana ikirarin yaki da cin hanci da rashawa amma mu ba ma ganin ana samun nasara sosai tunda har yanzu wannan cin hanci da rashawa shi kanshi yana nan ya bazu a tsakanin ma'aikatan gwamnati da waɗanda ma ba ma'aikatan gwamnati ba sa'an nan kuma uwa uba tattalin arziki tattalin arziki har yanzu yana cikin halin haɓulai akwai rashin aikin yi ta ko ina akwai fatara da za a ce babu kuɗi a aljihun mutane sa'annan akwai kalubale ta fannin ilimi ta fannin lafiya ta fannin daban-daban saboda haka akwai namijin aiki kwarai da gaske a gaban shugaba muhammadu buhari da sauran waɗanda aka zaɓe su a matakai daban-daban da kusan za a ce daga 2015 har yanzu babu wani abin da za a ce na ku zo ku gani wanda ya canza zani. Har yanzu dai manyan jam'iyyu biyu ke da tasiri a Najeriya da hakan ke nuna inda manufofin na da tasiri za a iya samun sauyi inda hakan ba lalle bane ya zama abun dubawa don sauya shekar 'yan siyasar daga nan zuwa can. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kamar yadda muka faɗi a baya yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan me shugabannin Najeriya a kowane mataki ya kamata su mai da hankali a kai don ciyar da ƙasar gabatun da an kammala zaɓe. Amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. Kan giwa mai ne na mai Rajamola Hirata. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga kwara. Eh, assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya mai bulawus kala-kala daga nan kwara a Najeriya. To muna jan ka mai bulawus kala-kala. To a gaskiya dangane da waɗannan shugabanni da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu to mu kira gare kira mu gare su to ya kamata su yi su yi duk abin da ya kamata wanda ɗan Najeriya zai ji daɗi musamman ma halin Najeriya ya kamata a hudu da tattalin arziki da wa jama'a ayyuka waɗanda yake suna so irin suna hakan ga da ruwan sha da wutar lantarki da duk abubuwa dai na bukatu waɗanda mutane ke amfani da su to ya kamata a ce an yi su abin da shahar gwamnatin tarayya da kuma sauran gwamnatin jihohi mai magana bello garba juna sokoton najeriya daga nan kwara na gode biyu. to mu ma mun gode malam bello garba mai bulawus kala-kala daga kwara To muna da sauraron ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan irin abubuwan da kuke fatan shugabanni za su fi mai da hankali a kai domin ciyar da kasar gaba mun samu wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Hajiya Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jan ka. Eh kamar inda a cikin a kungiyancen mu wai mabuga waya a gidan rediyon BOA ina shugabantar ta mun yi kokari mun tallata wayannan yan takara yan siyasa na mu na Najeriya. To muna fatan kada su ba mu kunya kamar inda al'umma suka tsaya suka zaɓe su da irin wayar da kan al'umma da muka a kafafen watsa labarai na duniya baki daya to mm. ya kamata a ce da gaskiya daya a mai da hankali wajen duba talakawa domin idan muka dauki kin ga matsaloli da wanda suke mutane da yawa za ki ga suna hasashen cewa akwai yiwuwar za a samu wani dangantaka ko kuma wasu abubuwa wanda ce ba shine al'umma suke fata ba mm. to muna fatan dai shugaban kasa tun daga sama ya kokarin da zai kawo wa talakawan Najeriya sauki domin gaskiya talakawan Najeriya ya nuna Muhammadu Buhari ana tare a gwamnonin gwamnonin da muke muke da su a mu an nuna musu ana tare to kaga idan ba su nuna mutane sun kawo musu kokarin da su kawo musu abubuwa an same da sauki ba to gaskiya za su ba mu kunya ko muna fatan ba haka muke fata ba Allah subhanahu wataala ya tura da shi mu. To mun gode Alhaji Musa Garo har yanzu dai muna na a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam da wa muke magana. Alhajin baɗi insha Allah shu'abu na hajji iwa to muna jan ka to hakika ni abin da ce ma shugabanninmu mm. gaskiya su tausaya mana kamar yadda muka fito kwanmu da kwarkwatan mu muka zaɓe su misali musamman saukin rayuwa na abu na farko nake kira ga janar muhammadu buhari mm. wajen harkar tsaro din nan musamman 'yan garkuwa da mutane da sauransu da yana kokari to don allah a ci gaba da kokari sannan kuma an koma fannin makaranta talakawa gaskiya akwai masu ci gaba da karatu to gaskiya makarantu musamman jami'o'i ya yi kuɗi da yawa ya sa idanu akan wannan wurin idan aka dawo haka man aikin gona haka dan allah ina kokari aka ya ƙara kokari ina fatan allah ya wuce musu gaba kuma allah ya sa mu musu ta yanda shari'a ta ce su kuma su mana mulki kamar da shi a cikin Allah sa to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Bauchi Salamu alaikum Wa alaikum salam da wa muke magana daga Bauchi Sunana Umar Ahmad daga jihar Bauchi To Malam Umar muna jin ka ina addu'a wa shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ubangiji ya idda masa nufin sana alkhairi akan Malam Umar ko kana tare da mu? to layin malam umar ya goce amma har yanzu dai muna nan a baucin mun ƙara samun wani kira Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Abdulmar Umar Ali kuke magana shi da Misau. To wani malam Umar din ne kuma muka ƙara samu muna jan ka. Eh ai ai nan kuwa ne abin da nake so in ja hankalin shugabannin mun nan. Eh. Su yi mana adalci. To. Abin da muke bukata dama shi shugaba dama bai yake bukata. yawwa shi kuma na ƙasa kuma a yi masa adalci to kamar waɗanne irin abubuwa ne kake fatan ganin an yi adalci a kansu ko za a yi kamar abubuwa dai kamar abin da shafi haƙƙi in na talaka ne a yi kokari a bashi to mun gode mallam umar ali daga bauchi yanzu kuma za mu je sokoto wa alaikum assalamu da wa muke magana daga sokoto Salamu alaikum malami na Sokoto ko kana tare da mu? To ina ga layin malami daga Sokoto ya goce za mu sake komawa Kaduna yanzu. Eh, eh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu dawa muke magana daga Kaduna. Eh, Rabu mai manja da kanwa dokar linge. To Malam Rabu muna jan ka. Duka gaskiya muna ma wannan gwamnati fatan alkhairi. domin wancan karin gaskiyar magana fa ba su komai ba tsananin soyayyar da muke ma babu buhari ne mu sake zaben shi mm. kuma muna zaton abubuwa na alkhairi zai biyo baya kamar misali 'yan majalisu da sanatoci su haɗa kai da allah su mana aiki musamman ma a ce asibitocinmu hanyoyi wutar lantarki ruwan sha abin da ya gashi na makaranta to duka dai babu fa mu ba wani aikin da ya amma wannan kanan muna fata Allah ba su yi ko. to mun gode mallam rabu'u mai manja daga kaduna yanzu kuma za mu sake komawa bauchi salamu alaikum hajiya maryam dauda wa alaikum salamu dawa muke magana daga bauchi sunana ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi to ayuba garba muna jan ka To ra'ayina na yau alhamdulillahi jihar Bauchi dai mun samu sabon gwamna sanata Bala Muhammad a jam'iyyar PDP. Sannan kuma yawanci 'yan majalisarmu na jiha da na tarayya sun fito daga jam'iyyar apc ne to muna so lalle su samu haɗin kai su ciyar da jihar bauchi gaba a manta da bambance-bambancen jam'iyya a haɗa kai sannan kuma akwai wani babban aiki da muke so ya haɗa kai da 'yan majalisar mu na tarayya shine magana aikin kafin zaki dam lalle su tunkari shugaban kasa akan magana aikin kafin zaki dam domin jihar bauchi ta ci gaba na gode mai magana ayuba garba imam kafin magaki a jihar bauchi to mu ma mun gode malam ayuba garba imam kuma a nan za mu dasa aya a gama ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. black stars ɗin ƙasar ghana ta lallasa ƙasar mauritania da ci uku da ɗaya a wani wasan sada zumunci a accra sports stadium sai dai black stars da sau hudu tana cin kofin na afirka ba ta burge ba ko kaɗan gani yadda ta kasa yin kace-kace da ƙasar da farkon lokaci kenan da za ta halarci gasar cin kofin afirka mataimakin kaftin ɗin black stars andre ayu ya nana ta cewar har yanzu ghana ce ta fi cancanta ta lashe kofin kasashen afirka a watan yuni mai zuwa sau biyu cikin kusan shekaru 20 black stars na dab da lashe kofin amma ta kasa misalin a shekara ta 2010 inda kasar masar ta hana mata wannan kofin a shekara ta 2015 kuma ko divoire ta ce gata nan ya ce ya yi imani akwai kasashe kamar hudu da ke a cikin irin hali na ghana na iya cin kofin da kuma suke a cikin matsi amma ghana za ta yi duk na yi ta sake damkar kofin a wannan karo kociyan black medicine ghana ibrahim tanko ya ce akwai gumurzu sosai a zagayen karshe. na wasannin samun cancantar shiga gasan CAF na matasa ƙasa da shekaru 23 tsakanin Ghana da Algeria to amma kuma ya ce za su samu galaba a kan Algeria. Ƙasar Ghana za ta fafata ne da ƙasar ta Afirka ta Arewa bayan ta doki Gabon da ci kudu da nema a yawan goluka bayan sun yi baran-baran a zagaye na biyu na karawarsu a ranar Talata. koci Ibrahim Tanko ya ce ko da yake bai da cikakken masaniya game da algeria zai yi nazarin su sosai kan su haɗu kuma ya yi imani yaransa za su baiwa maraɗa kunya. Tsohon jami'in zartarwar House of Oak Dinonan ya bayyana jin daɗinsa cewa a ƙarshe dai za a soma gasar kwamitin daidaita ƙwallon ƙafar Ghana na musamman a ƙarshen mako. Nunan wadda ɗan Amurka ne ɗaya ne a cikin kwamitin riko na ƙwallon ƙafar ƙasar sai dai ya bar matsayin nasa a farko-farkon wannan wata saboda rashin wasannin ƙwallo a ghana a dalilin kaddamar da gasar a ranar litinin mark nunan ya aiko da saƙo yana isar wa fagen sha'anin ƙwallon ƙafar ƙasar fatar alhairi a gasar ya ce na ta yadda waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a sha'anin ƙwallon ƙafar ghana fatar alhairi a gasar da ke tahi shugabar hukumar kwallon kafar duniya zai halarci taron bayyanar da jadawalin gasan cin kofin afirka a kasar masar zai haɗe da shugaban hukumar caf ahmed ahmed da wasu tsofaffin zaratan 'yan kwallo na afirka da sun ka hada da didier drogba da samuel otu a ranar 12 ga watan afrilu za a gabatar da jadawalin a birnin alkahira kuma shagabannin tarin hukumomin kwallon afirka za su halarta da wannan labari muka iso ƙarshen labarin na yau ridwan allah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Rasha dole ne ta fita daga Venezuela bayan da sojojin ƙasar Rasha suka shiga ƙasar. Trump ya bayyana cewa babu matakin da ba za a iya ɗauka ba yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a yau Laraba game da ko Amurka za ta yi amfani da ƙarfin soja wajen tilastawa Rasha ficewa daga ƙasar Venezuela. Shafin abota na Facebook ya sanar da cewa yana hana yabo goyon baya da kuma wakiltar turawa masu kyamar baƙar fata a shafinsa da kuma na Instagram wanda ya mallaka. kamfanin ya sanar a yau laraba a shafin yanar gizo yana cewa a bayyane yake cewa waɗannan ra'ayoyin suna da nasaba sosai da ƙungiyoyin ƙiyayya kuma ba su da wani wuri a shafukanmu hukumomin ƙasar mozambique da hukumomin agaji na ƙasa da ƙasa suna ƙoƙarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka ɓace sakamakon wata mummunan iska da a yanzu haka kasar mozambique na fuskantar sabon barkewar cutar kwalara To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya ne gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.